wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da a ce kurba manja na zalla to ma sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. Kamar yadda watakila aka sani a akasarin ƙasashen turai ana fama da ƙarancin filin makabartu. Saboda haka a wasu yankunan ana amfani da tsofin kaburbura ta yadda ake ƙara nutsar da tsohuwar gawa cikin ƙasa a kuma sanya sabuwa a kai koma a ƙona gawar. In mutumin da ke da ƙaramin ƙarfi in aka yi masa rasuwa a Jamus to gaskiya tashin hankali ne. Kuma in aka zo aka nemi wannan mutum sati ɗaya sati biyu sati uku ba a ga wanda ya zo ba ya ce na san wani. Tufa wannan gawa fa binne ta za su yi. sa gawa a ce kamar an ƙona ta Baya ga haka ana buƙatar cike wasu sharruɗa da kuma biyan wasu kuɗaɗe kafin a samu izinin binne gawa. Wannan tsari dai ya sha bamban da na ƙasashenmu na Afirka, inda filayen binne gawa ke kasancewa da sauƙi sosai. To sai a biyo mu don jin cikakken wannan shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Cikin sarautin su ko ba su duba kankanta a wani gari nema yakan zama sata. Suna da gona kuma ba su kyauta noma. Sunana Dr. Idris Ahmed ni mazauni ne a nan Birtaniya da kuma tarayyan Jamus. Madalla, bakonmu na yau kenan. Wani gari ne ba su fit da kai da zakka ba. To Dr. Ahmed Idris ya soma da yi wa muryar Amurka bayani kan irin kalubalen da ya ce ya fuskanta a lokacin da ya rasa ɗansa a Jamus. Hukumomin asibiti ba sa yadda su sakan ma iyalin mamaci in ba da yawan nan gawan za a sami lasin na musamman a tafi da ita waje ba. wato sai dai iyalin mamaci su je su ɗauko kamfanin undertaker wannan kamfani su aikinsu su kintsa gawa su sa gawa a cikin wannan casket wannan akwati da ake kerawa domin sa mamata su waɗannan kamfanonin undertakers ɗin ba sauƙi ne da su ba wannan wani ƙalubale ne na karan kansa domin mutumin da ke da ƙaramin ƙarfi in aka yi masa rasuwa a jamus to gaskiya tashin hankali ne alal misali kin ga dai muhammad jariri ne ya yi sa'a hudu kawai a duniya allah ya ɗauki ransa amma kamfanin undertaker da muka kira suka karɓo shi daga asibiti suka wanke shi suka kawo mana shi a makabarta muka yi jana'iza muka binne shi wannan kamfanin mun biya su euro dubu ɗaya a bincike da na yi ya nuna cewa in dai babban mutum ne to kuɗin yakan kai irin dubu uku dubu hudu hama zuwa dubu biyar to dakta kamar ka ce akwai kuma wasu sharruɗa da ake gindayawa wato koda bayan jana'iza musamman game da filin da aka binne gawa kamar yadda dai ka sani <laughs> a gida za ki je ki ɗau hayan shago ko ki ɗau hayan abin nan gida ko ki ɗau hayan gona to haka wannan fuloti na makabarta haya ne za ki mm, ɗauka kowace shekara za ki dinga biyan kuɗin haya sa'annan bayan wani wa'adi na kaman shekara biyar ko kuma goma to shi kenan dai wannan kwangila na hayan ya ƙare so uh, hukumar makabarta za su rubuto miki wasiƙa su ce to shi kenan su za su karɓe su. To ga attahiru mai nika ɗaya daga cikin 'yan Afirka mazauna Jamus ya bayyana cewa babu abin tashin hankali kamar mutuwar ɗan Afirka a Turai. Babban abin da yake dama mutane gaskiya ko yake ɗaga masa hankali idan aka ce wani ya mutu shine yayin da ba shi da wani gata bangaren wanda za su an shiga wa shigo wanda za su tsaya su ga sun yi wannan cike-cike na registration an an shi takardu kuma an shiga bayan ya mutum to idan wannan ya kasance wani lokacin takan kai ga har a kona mutum wato babu wanda ya zo ya claim babu wanda zai rajista in aka dauki wani adadi wa'adi gawa ta fara lalacewa sai yadda aka yi da ita so a matsayinka na musulmi ba za ka so ka ga gawa dan wanka ta fada irin wannan halin ba wannan kuma abu ne wanda yake yana faruwa ga wasu to wannan shine babban abin tashin hankali idan aka ji mutum ya mutu a nan ko kuma yayin da aka ce akwai bukatar wasu tsare-tsare wanda wanda za su iya jibantar lamarinsa ba za su iya cika wannan tsare-tsaren ba sai a kalli kamar gawar za ta salwanta kuma gida ko kuma yan uwanshi da ke gida za su ji dama za a iya kawo musu gawar su yi jana'izar da ya kamata a yi wanda kuma shi ma hakan ba abu ne mai sauki ba matukar gaskiya sai dai a halin yanzu wata kungiya mai suna african umma reshen jamus ta ci gaba da jan hankalin 'yan afirka kan mahimmancin yin tanadi tun suna raye kowane memba mutum yana so ya shiga zai iya siyan fom ya registration duk shekara akwai wani adadi kuɗi da zaka dinga biya wanda zai sa ka kasance cikin wannan kungiyar lokacin da Allah ya yi wa'adin ka ya kare to wannan ƙungiyar ita ce za ta dauki nauyin shige da fice wajen ganin cewa an so gawar ka kuma an yi maka jana'izar da ya kamata a maka matsayin ka na musulmi Alhaji Ahmadu Tijjani Garba ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar ya yi ƙarin bayani a cikin mu mazauna nan a Jamu wani har ya rasu a gaskiya akwai tashin hankali tashin hankali wanda baya misaltuwa alal misali akwai kashi uku na mutane wa'inda idan suka mutu ko suka rasu a nan a gaskiya akwai wahala na farko idan wanda ya rasu har in yana da takarda to wannan da ɗan sauƙi-sauƙi sannan kuma akwai wanda zai yi insurance kafin ya rasu wadda za ka biya a shekara-shekara to wannan insurance ɗin zai yi kwabarin ɗinka aka ɗauki ka har a kai ka ƙasar ku sai kuma wanda shi ya zo yana tufa fitika ba shi da takarda to kuma shi wannan gaskiya shine akwai wahala gwamnati ba su san da zaman shi ba to shine nan muke samun wahala kafin mu je mu nemo tallafi ga jama'a mu zo mu siyi inda za a binne shi in aka sai wannan ƙasar wani za a bari ya yi shekara biyar daga wannan shekara biyar idan akwai wani dan uwansa zai je sake rubuta takarda sannan a bar mutumin ya sake wata shekara biyar din in kuma bai zo in ba kowa ana kwakwalo kamar a sake fito da shi kasusuwan su je su zuba a wani waje allahu ya alamu wa'insu sun ce ana konewa ah, ne to A nashi bangaren Farfesa Mansur Isa Yalwa na Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya a yayin wata ziyara da ya kawo nan Jamus ya yi tsokaci kan abin da addinin Islama ya ce kan wannan tsarin. Abin da ake so a shari'a shine a gaggauta kai mutum cewarsa daga ya wannan shine tsarin addinin musulunci. Amma kuma addinin musulunci yana da akali da canje-canje na yanayi da kuma lalura da halin da ake ciki yanzu ko da a kasashen laraba ko a saudi arabia mutum ya mutu abu zai yi ya mutu a ranar kuma abin da shi a ranar ba saboda su suna da tsare-tsaren su na ka'idoji dole sai an yi autopsy an tabbatar mai sanadiyar mutuwar an samu kuma yan uwansa sun zo sun sa hannu an yi so dama gaskiya su ma suna da irin wayannan protocols din na bayan mutum ya mutu don irin waɗannan ina gani kamar babu laifi don an bi su ina so daga ba a zuwa birni shi sai dai abin zai wuce ka'ida inda zai daɗe sosai shi ke ka ka bani dan hakikatin mai nubuwa Allah dan annabi duk inda yan uwa suke wanda suka shigo a gari wanda ba nasu ba nan kasashen turai ya kamata su nemi yan uwansu wanda zaman yake madalla to ma sauraron mu da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mu lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jamus har abada ba kama da shi ba.